ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أباين الله أشيك بنا مكي ذاكرات تاريخ برادي bayin Allah sahabbai wa'inda yake bisa ɗabi'a ta rayuwar duniya wata al'umma mai yawa a dunkule da aka taɓa yi a zamani irin namu wacce ta bi Allah ta'ala sau da ƙafa ta yi wa Allah abin da yake bukata har su kai gaya ƙarshe Allah ta'ala ya aminta da su saboda amince ma abin da ke gudana a zukatansu su ma suka amince da Allah mahalicinsu saboda sakankancewarsu akan babu mai yi ko ya bari ko ya hana ko ya bada ko ya hana sai shi kadai wahidul qahar wannan ya sanya suka aminta da wannan hukunci alqur'ani ya yabe su ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba ya yabe su a dunkule ya yabe su a ɗaiɗaiku da siffofi wannan ne abin da ya sanya ga mai hankali mai ƙoƙari mai tunanin gamawa da duniya lafiya yake neman koyi da siffofi na irin waɗannan almajirai almajirai na ma'aiki sallahu alaihi wasallama malamin su ɗaya ne duk abin da ya koya musu haka suke ɗauka tare in ka je gidan wannan abin da ka iske a can shi za ka iske a gidan wancan ba su da bambanci wajen tarbiyya ko shirya ko faɗin abin da ya kamata a faɗa ko tsayawa a wata matsaya ta alkhairi a bayan ƙasa bayi ne na Allah da Allah ta'ala ya zaɓa sun fi kowa sauƙi cikin rayuwa haka abdullahi ɗan mas'udu ke siffanta su ce su ne a aƙallun nasu takallufa sun fi kowa sauƙi cikin rayuwa ma'ana rayuwa mai sauƙi irin ta wai, wa'annan bayan Allah ba mu da irin ta mu kuma aksarun nasu ilma duk wanda ke rarrafe a bayan ƙasa ko tafiya ko tashi jama'a a dunkule babu wanda ya kai safe. ko da ka yi tsammanin ta kai su ta wani wuri to ba ka da daraja da kima a wurin Allah irin wasu ka samu ta albarkacin suhuba jama'a ne sun yi rayuwa da annabi shi yasa aka ce musu sahabbai ne sallallahu alaihi wa sallama jama'a ne sun halarci yaƙuƙuwa wani rayuwarsu sun yadda ta tafi in dai rayuwar addini za ta tsaye wannan ya sanya malaman usulu suke magana akan wani abu da khamsa daruriyatul khamsa abubuwa ne wanda rayuwa ba ta kyawu sai da su na tsaya wannan addini da muke gani shi ne kai idan baka da addini kai ba mutumin kirki ba ne ko da waye kai wannan addini shi ya maida ka yadda kake haka dan da aka yi rashin dacewa ka saki addinin za ka lalace umar dan khattabi na cewa kunnan adillah fa azna Allah ta'ala bi hada al-ilm bi hada din law taghayna al-iddata min ghairihi azallana Allah kaskantattu muke a duniya Allah ta'ala ya azurta mu da girma da ɗaukaka da ci gaba da wannan addini da za mu nemi girma da ƙwarewa da nuna mu duniya mun isa amma ta wajen wannan addinin ba a cikinsa ba Allah ta'ala sai sun ce nasarar shi sai mai da mu kaskantattu a duniya ashe bayan Allah tun tsawon dan adam a duniya da kai komansa duk ya tattaru ne a jikin wannan addini idan babu shi to kai baka yin komai shi sanya amma hangar wa'incan malamai shi ga dan adam farkon abin da ya kamata a tsare mishi a bayan ƙasa addinin addininsa idan aka tsare mutum wannan addinin to ya taka matakin farko a rayuwa kyakkyawa sai an tsare addini rayuwa ke yin kyau idan aka tsare addini to kuma sai a tsare maka rayuwa shi ne suke cewa da dini awalan summa hibdu nafsi na saniyan a kiyaye mutum rayuwarsa wannan kimata bai kai a kiyaye maka addini ba bayan Allah ashe za mu gane muhimmancin addini ya fi muhimmancin rayuwa amma al'umma sun canza al'umma sun saba sai muka ɗauki rayuwa ta fi muhimmanci sama da addini idan adam zai rayuwa irin wanda yake so to ko da gidan shi ba a sallah babu komai idan adam zai rayuwa irin wanda yake so ko da 'ya'yan shi ba a sallah ba komai don bai ɗauki addinin da kima ba shi sanya kaskanci ke bin mu sau da kafa ya ba mu wahala ya kai mu lungun da ba za mu iya fitowa ba da ba wanda ya sai ce maka ba haka ba idan ka ce haka yake to haka yake kuma an san ku al'umma ne ba kwayin karya an san al'umma ne ba su iya yaudara ba al'umma ne ba su iya cin zali ba al'umma ne masu mutunci amma hangar wannan addinin al'umma ce ma'ana mai sanin ya kamata to amma a hankali a hankali na kirki suna ta mutuwa daga cikinmu yau idan wannan ya mutu mai da irin sai an sha wahala bal wani ma har a hura ƙaho ba za a mai da irinsa ba yau sai wannan ya mutu yau sai wannan ya mutu to ta irin wannan hanyoyin ne 'yan uwa musulunci yake samun rauni mai tarin yawa ya inganta a bukhari manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ta'ala baya karban wannan ilimi daga zukatan bayi intiza'an a cire shi walakin ya ƙabiduhu bi ƙabdil ulama yana kame wannan ilimin ne da kashe malamai idan wani malami ya mutu to babu irin shi sai al'umma sai rame rame su yi nan su yi nan zan nasa nasu ru'usan Jihada sai al'umma su kama a shugabanni ai malaman sai su kama jahilai sai su ne malamai su yi musu fatawa bayan su ma mun batattu ne sun ɓadda kansu kuma su ɓadda masu bin su to yau duk irin abin da ake irin masiba da tashin hankali al'umma abin ya kai haka wani bawan Allah yake min tarihi je cikin dare yace mutan da suka yi ma 'ya'yansu wasiya su ba su ga lokacin ba wanda ya shekara hamsin da mutuwa yanzu bai ga lokaci da ya gurɓace irin namu ba yana cewa za a yi wani lokaci za ga 'yan mata ko mata ba kunya kuma suna bibiyar mutane har a wayi gari zina da fasikanci ya yi a cikin gari har ma idan ba ka yi ana ganin kai ba ƙauye ya ce idan Allah ta'ala ya sa zamanin ka ya tsawo ka kai wani lokacin to ka kiyaye alaƙar maza da mata sai nake ganin kamar yanzu mun zo lokacin ko ba ka bane wani ɗan asaba ke ban labari shekaran jiya ya ce wani ya ce mai da yamma cikin dare ya ce don Allah ka taimake ni ban da mata idan zan je in samu in yi zanen dawo sai to akwai wurin kudin zuwan ka ɗari uku za ka bani kuma kudin kai ka saboda zulubin da zan ɗauka ɗari biyar suka yi ittifaki zai ba shi 800 naira zai kai shi wurin ya ce ya yadda ya kai shi inda ake samun irin wa'innan mata na banza ya ce kai fakin tuku in gama ya yi fakin ya gama sun mutu ya ce wala kuma abin nan bai shaida ba don allah ya ƙara mai ne wurin nan ita in mai da ke dubu za a bani ta zan baka wata babu tunanin ko ke zo ko kunya Allah ta'ala ko mala'iku sun ji ko ba su rubuta shi ba wannan bane a gaban shi lokacin da al'umma ta koma haka ba ta da kunya addinin bai dame su ba sakarci shine a gaban su to duk abin da Allah ta'ala ya kawo mana da sunan jarabawa mun cancanta duk abin da Allah ya rairayo ya kawo mana mu ne mai ga cewa ya dace a mana kuma idan ba mun koma gare shi ba za mu yi ta ganin barna mai tarin yawa a idan kun bayan da muka iya jerry ta sha biyar ga watan na mai na cin wasu kungiya mai suna men sun yi wani bayani statement mai ban tsoro yau lokacinmu ya kai a najeriya hawa su ce to mu za mu fara afka musulmai za mu fara kashe su da kona masallatansu mu bayan Allah su shuru. masu maganar ma ba 'yan nan ba ne 'yan can wajen ne suke cewa kada a tsokali addinin Allah don faɗin musulunci na addini ba fa a tsariya da wuri akwai wahala da yawa wataƙila ka to ake baka san wajen kuma 'ya'yanka ma watakila suna gane suna karatu to ai gane nan ce bayan gida idan abin da ke faruwa a bosnia abin da ke faruwa a afghanistan ya iske mu a najeriya haɗakunan mu ya allah ta'ala ba zai iya kai shi gana ba sannan ina maimaita kullum <clears throat> khairun nasu fa'a hulun nasu wanda ya fi alkhairi ga al'umma shine wanda al'umma take amfanuwa da shi ta hanyar kuɗinsa ilimin da Allah ya bashi wata irin ƙwarewa da Allah ya mishi ba su kariya a wannan addinin duk wani abin za ke wani shari'a take ma da shi to kai mutumin kirki ne a mahangar musulunci a wannan al'ummar amma duk wanda ya yau a cikin al'ummar ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallama al'ummar bata amfana da shi ba baya amfana al'umma da komai bai iya bata kariya ko da baki bai iya bata kariya a rubuce bai iya fitowa ko da tsoro shi ma ya firgita matsoraci ba abin da yake iyawa shi daga shi sai 'ya'yansa in ta ɓaci ya rungume su jirgin safe zuwa lagos da ce tashi daga can kuma shiga uwa duniya shi dawowa sai garin ko dai an mutu ga baki ɗaya ko kuma <clears throat> an hura ƙaho ya mutu a can bawan allah wannan ba shi rayuwa irin ta mutu da ba rayuwar da ba haka take a najeriya ba duba abin da ya faru a ƙauyen baga jama'a kusan wani ɗan ƙauyen ya bugo min waya yana kuka yana mutum ɗari da biyar su aka yi matsala su aka gawa su amma wa'inda suka dinga an ciyawa cikin kogi suna mutuwa wasu ma ba a gawa su ya ce wani kwale-kwale ne mai ɗaukar gama mutum goma wajen goma goma gida uku suka shiga ciki nauyi mai yawa ya tsage irin a cikin ruwan to me kai haka an yi uwa kuna ga tsayawa mu a haka babu ikhlasi ga ibadar mu kuma mu zuwa ga Allah za ta yi wahala kuna ganin akwai za a tsike wannan cutar mu dawo mutanen kirki kamar na farko idan muka yi sakaci tunaninmu bai dawo yadda ya dace ba abinda muke gani ba zai koma so mu taɓa ne dole ne mu koma zuwa ga Allah mu gyatta alaƙa mu da Allah shirman da muke a rayuwa mu rage muna yanka jarirai a shajinin su auna duk zaman sa abin da yake a zamanin sa har Allah ala ya halaka da shi mu mun yi wurin hammun sai auna baya cin mutane yankawa yake in shawarin bokayensa a kashe don kada a haifi namiji ya zo ya kwace mishi mulki mu yanzu bayan mun yanka ɗa namijin sai mun sha jinin sai amma da mun ci namun an kashe manya an yi zafi da su yanzu mata da ciki ake sata saboda a samu yaron fresh ma'ana bai gama shan iska da yawa ba a yi tsafi da shi yadda rayuwa za ta kyau a duniya duk wannan abin da muke yi fa wai muna yi ne don mu samu mukami muna yi don mai kuɗi muna yi don gidanmu a mu ya fara kowa kyau da wurin wankan kifaye a ciki da wurin wankan mutane duk bai wuce haka wato muke rayuwa ta mana tsawo wayo Allah ya manta ya kasa ganewa wa man asha alfan thumma alfini ba'da duk wanda ya rayu a duniya shekara dubu bal ya ƙara dubu biyu a gaba dole wata rana sai ka ji shi an ɗauko shi a gafada ana a gafara za a ku sauke shi bangaren yamma ku ɗauko shi ku aje bakin rami ku cire makarau kai ta gefe wallahi in rayuwa ta yi ma tsawo za a ga haka in kuwa ka tafi da wuri ba za ka san ana yi ba su ya kamata mu rinka sun cili kullum mu rinka tunanin shin haka ya dace mu tsaya alaƙa mu da Allah haka take me kuma ya kamata mu rinka faɗa ya mu ya mu ina maimaita wannan kalma kullum amma na sani wasu za su iya cewa wannan hakare ne bai san me yake faɗa ba wasu kuma sun tsaya ma sai su wuce jindancin ba zai amfane su ba wa'in za su iya zama ceto wannan abin da kama yi kama da gaskiya amma dai bari mu gani ko abin zai faru wasu ko suna iya da iko da kiri su ce tarihi ne ke maimaita kasa domin bayan irin wannan ta faruwa ku duba kasa kamar Andalus Spain ta fi Najeriya kafuwa ta fi Najeriya karfi ta Najeriya komai yau sai dai labari na Islama a cikin ta ina maimaitawa ne wanda yana yin shekara hamsin saba'in dan arba'in da biyar zuwa hamsin rayuwar ta ne mai wahala amma itin tuntuni da 'ya'ya masu tasowa wani shekarar shi biyu yanzu a duniya wani uku wani biyar kuma sun kamo hanya ne su suke sai rayuwa irin tamu anya abin da ya mun daɗi idan ba mun share wasu hanya ba mun bar musu wani abin yabo da abin ambato na alkhairi ko da ba ma nan ina maimaitawa ne al'umma in sun amfana da kai Allah ta'ala ne ya kore musu kai su amfana da kai shi kuma zai biya ka karke da wasa ka duko da wasa dan babu ɗanka a cikin masu rayuwa a Najeriya kai tsammanin bai kamata a taimake su ba a akwai ƴaƴan wata wataƙila in ba su rufe ka ba za su rufe ɗan nan ka koyi yanka su za su yi musu wanka su ɗora a kafaɗa a kai su rani Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu lafiya da zama lafiya ya yi aiki da mu wajen yada wannan addini a bayan ƙasa Allah ne mai iko akan haka shi ne mai iko akan komai Allah sanya rayuwar mu karshe ya fi na farko kyau Allah ya sanya ƙarshen rayuwar mu ubangiji Allah sanya ayyukan mu na kirki da za mu yi ya zama na ƙarshe ne muna ci gaba daga bayani akan wannan dakare na Allah sahabi bawan Allah ya zo gaban musu abin umair musu abin umair ya karanta mai sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ta'ala ya dora mai nauyin isar da wannan sako zuwa ga al'ummar duniya baki daya manzon Allah ba ba manzon mutane bane sallallahu alaihi wa sallama manzon aljanu ne da mutane duk aljanin da bai imani ba da abin da kai kai imani da shi bai yi aiki ba irin naka salihi gobe kiyama in ya tafi wuta ba a yi laifi ba saboda haka wa'annan jinnu suna shigowa cikin mutane su yi karatu suna bibiyar annabi kamar yadda muke bibiyarsa sun yi ƙaura da yawa sun tare a madina hakan ya maimaitu daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil madinati jinna qad aslamu kama aslamtu fa in bada lakum minhum shay'a fa adinuhum hasta ayyam madina ciki take da ajaru sun yi imani sun yi ƙaura kamar da kai ƙaura ku sahabbai daga birane daban-daban kuka tare a nan su ma sun tare a madina idan wani abu ya bayyana da gare su zuwa gare ku wanda ba ku saba da gani ba to ku ba su izinin kwana uku kana kwanciyar ai kana bacci rana kaga wani maciji ya leko haka ina ma da bakinsa ka ce mai kai yaya mai gani haka fita ka bani wuri ba zan iya rayuwa da kai ba kar ka daga ka nan zai fita zai fita in yi ƙara dawowa ka ce ba na gaya maka ce ka dawo ba in ya ƙara dawowa aka mai zango uku bai daina zuwa ba mamala ce hufa fa hushe shaytan ku kai shi ɗin to can haka nan ma inda muke din haka ne akwai jini da yawa sun imani sukan zo wurin ku masallaci su da ku sukan saurari Alƙur'ani da sunna kamar yadda kowanne ku ke tsaya saurara saurari tarihin sahabbai dan su a cikin su ba annabi su ji abin da kuke iya ji kowa ya koma wajen al'ummarsa yana mai wa'azi dan su in suka ji irin wannan wa'azi suke yi sun iska ma'aiki a wani kwari yana sallah asuba ko sallah cikin ta'arar talawa alqur'ani a bayyane suka saurara suka ɗebi alqur'ani sannan suka juya zuwa ga su suna masu wa'azi munziri shine Allah ya labarta mana zama mu gansu ba yace wa sarabna ilayka nafara min al-jinni yastabi'un al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu ku saurara ku ji abin da littafin nan wanda aka saukar daga baya bayan Musa ya bayyana ya wuce yana mai gaskanta abin da Musa ya shi sauran rayuwa sakamakon ka ɗan uwa karka bari jinni fi ka bukami a wurin Allah san Allah mu gata mu yi ƙoƙari mu rinka tuntuni a gida tsakaninmu da mu. tsakaninmu da abokan zama a ofis tsakaninmu da abokanmu na cikin gari tsakaninmu da komai wace gudunmuwa kamata mu rinka yi don mu taimaka mu al'umma da ke rayuwa a cikin irin wannan ma'atin zulmi Allah ya ke mana malam mai usairi ce Usain Usain ke tambayar shi ya za a shiga musulunci a cikin gona suke ya ba shi labarin ga yadda ake yi mu je ga rijiya ka yi wanka ya tashi ta rijiyar nan ya yi wanka ya me bayan ya yi wanka ya ce mai ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya kabbarta ya raka'a biyu bayan allah wanda shi ne gaya destination kenan laptop din dan adam a duniya mai da'awa ya samu al'umma sun saurara sun yi aiki sun yi imani da abin da ya faɗa idan annabi ne a duniya babu abin da yake nema kamar ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin bai da wata gaya da yake so ya cimma a duniya sama da al'umma su karɓi abin da ya zo da shi musulmin kwarai a duniya bai da wata gaya a duniya sama da a ce ya mutu ya cika da imani ya bar baya da alkhairi ba ya tafi ya bar baya da abin faɗi ba duk abin za ka bari a bayanka idan ba na alkhairi ba ne aibi ne a wurinka tun cin abin ne ka za ka fara ganin aibi don al'ummar suka zo suke maka wanka da ma tsayawa a waje su yi alwala suna fira a fito da kai yi sallah ba za ka raba su da yin magana ba kuma wataƙila aibinka za su fara kuma a lokacin ne Allah ke tur da mala'iku don su rubuta mai ake cewa a kanka su shuru ɗin jarida ne su ya aka ne ba a gama wankan shi a cewa gaji kai wai ilimin isa shege ya mutu su mala'iku sun da shege ya mutu yau ai wannan mutumin ai alkhairi ne mutuwarsa Allah ku ka san ni ba san shi daga nesa ne ke samun labarinsa yau ai mutumin nan a unguwan nan inda bai je ba ya yi zo da 'ya'yan mutane kaɗan a garin nan dai an tsaye shi da akwai sunan gayensa sama ya yake sunan hicaku sai mana aiku zuwa sunan kacaku ana faɗa suna rubutawa su wa hum shuhada'ullahi ta'ala fil ardi su ne shaidun ubangiji a bayan ƙasa ashe idan mun yarda za mu ci nasara kullum bawon Allah a same kana abin kirki ka a same ka cikin tsiya yanzu ga bawan Allah ya tsala raka'a biyu ya saduda duk abin da ke jikin shi na girman kai cewa shi wane ne ba wanda ya iya sai shi yau ya kau ya zube a ƙasa kun san idan ka musulunta musulunci na na wanke ma zuciya ya maida ka wani abu sabanin yadda kake a da sai aka yaya فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب daga nan fanzan fi zalikal yau daga wannan yini ya shiga cikin kata'ibul islam tawaga rindina ta musulunci ya zama jarumi daga cikin jarumai na larabawa wanda yake sanannu ne don marmuk sananne wanda aka sani wajen aiki maɗaukaki ya shiga da mai wasayyidun min sadatil aus kuma ya zama shugaba daga cikin shugaba na kabilar aus wanda yake ƙidaddagaggu ɗan kaɗan shi islama ɗan uwa baya rage ma kima idan kai imani kana tsiyarka kana shugabanci idan kai imani ma shugaba ne kuma haka nan mu ya rubuta wasiƙa ya aika masarkin sarkin farisa yace ko sarkin romawa kai aslim taslam yu'tika Allahu ajal marratayn malaman sunna a bukhari suna fasara wannan kalmar kai imani za ku kubuta kuma Allah zai baka sakamako guda biyu sakamakon imaninka da sakamakon wa'inda suka yi imani saboda imaninka har gobe idan ka zama kai ne sanadiyar shiriyar bayan Allah Allah ta'ala ba zai barka ba zai baka sakamako mai tsoka da kasantuwarka bawan Allah da ka taimaka wa mutane kenan ashe tsayawa kai kaɗai sai gidanka ba shine aiki mu ba ka yi ƙoƙari alkhairinka da Allah ya maka yayi na so ya shiga cikin 'ya'yanka da kuma ƴaƴan wayansu yayi na so ya shiga cikin matanka da kuma matan wayansu yayi na so ya shiga cikin al'ummar unguwarku da wata al'umma ta wata unguwar da ba dan kike ba sawa'un kai ma'aikacin gwamnati ne sawa'un kai dan kasuwa ne sawa'un kai malamin addini ne sawa'un kai mai share titi ne sawa'un kai dan kodago ne sawa'un kai mai kaza ne duk aikin da Allah ya tsaga ya rayar da kai a kansa yi kokari ka ga wace gudunmuwa zaka ba addini a wannan tafiyar da ake amma a ce ka gama ka sauka ko an sauke ka a wayi gari ana lissafin irin ayyukan da ya kamata ka yi kai baka ko ɗaya ba ga kuma tsufa ka mana kuma ba a dawo da yarinta a koma baya haka sai ka ta kukan zuci hawaye in ya hoto ka ana al'umma su gani kana tanin ya rage shababu ya udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mushibu ina ma sa ta azawa in zama sabon ciyaman a yanzu in zama sabon zababben shugaba a yanzu in zama sabon dan majalisa a yanzu da na bai ma tsufa labarin da na bai ma samatakar labarin abin da tsufa ke sa ra'ayi lokaci ya wuce ba za ka iya ba ko da an baka ba ka iya komai mu yi kokari dan abin da ya rage na kwana biyu ko uku kafin a tafi lahira ka me za ka iya bari a duniya wace gudunmuwa za ka bari ko baka nan a rinka ambatan ka sai ya ce jama'arsa su ne mai suna na lakabi da suka sa mishi suna ce mai cikakke saboda mutum ne mai kifin hankali tun kan yi imanin mun fata fada kadan daga cikin irin tsarinsa shi usai mutum ne mai kifin hankali mutum ne shugaba kuma zakiyi ne ma'ana mutum ne idan yana magana al'umma suna son maganarsa saboda hikimar da ke bulbulowa daga bakinsa mutum ne in za a yaƙi baya koro yana gaba su wanda Allah ya bashi irin wannan abubuwa na ɗaya jarumi ne na biyu karimi ne don karamci da jarumta tare suke tafiya haka duk wanda ka iska ce karimi ne to jarumi ne in an same kuma jarumi ne to karimi ne saboda haka idan aka same karimi ne amma kuma ba jarumi ba ne to a duba da ke watakila arowaye ba kayan shi idan aka same kuma jarumi ne ba karibi ba ne watakila wannan ma a raye in wuri ya wuri zai tsere Allah ya rufa mana asiri sukan ce ne kuma لرداحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم saboda shi mutum ne kamar yadda ambata da siffofinsa kuma ƙari akan haka ya mallaki takobi alamun jarumta kenan kuma ya mallaki alƙalami alamun iya maza da rubutu na'am إذ كان بالإضافة إلى ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع نظر فيه من يقرأ ويكتب قاري أكن mutum ne ga jarumta a jikinsa kuma ga duka ko haka ne duka turamiyi ga mutum ne idan zai yi jifa da ma shi bai cika yin kuskure ba duk da haka ya iya karatu littafi a wata al'umma wacce yake akwai wahala a samu mai karatu a cikinta shi ne nazura an salihu a irinsa ba su da yawa ya ce ne. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ musuluncin wannan bawan Allah usaid da ya shiga musulunci ta ne sa'ad bin mu'az al-ansari ya musulunta ko mun san waye sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az shugaba ne daga cikin shugabannin mutanen madina malamai suna cewa ne kadai ran da ya rasu a madina sai da al'arshin Allah ya yi motsi saboda girmansa a wajen ubangiji sa'ad bin mu'az samarin da ke bin shi a filin uhudu filin badar suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammada alal jihad ma baqina abada mu ne muka yi muhammadu baya? akan in dai jihadi ne ai tayi ko da ɗayan mu bai ragu ba domin mu mutu babu asara a kan watan ashe sai an bauta ma Allah ake samun kusanci zuwa ga Allah sai kaya abin kirki ne kana ake samun ɗauka a wajen Allah ɗauka a wurin mutane ana iya samun cikin sauri amma ba alamun Allah na son ka bane don ka yi kuɗi ko ka rike mulki duk wannan alamun jarrabawa ce daga Allah shi mulki dukiya ibtila'i ne ba sharafi bane ma'ana mas'uliya ce nauyi ne a wuyan bawa idan Allah ya baka mulki kowane iri ne jarraba ka ake yi a ka a ga ya za ka yi da shi idan Allah ya baka dukiya jarraba ka yake a ga za a tsari duniya lami lafiya duk wannan ibtila'i ne bi ma'ana mas'uliya ce nauyi ne ka zai yi kyau dan adam ya rika bibiyar yadda mai zan yi wa Allah ta'ala ya so ni me zan yi Allah ta'ala ya sanya ya ce ina son irinka ibn taymiya ya kawo siffofi wajen guda goma sha uku altafin sa bi suna ita wasiya alamomin wa'inda Allah ta'ala yake so to mene ma haka sai bibiya alqur'ani zai ga su da yawa Allah yana san masu ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya san masu takawa ya ce inna Allah ma alladheena taqaw wal ladheena hum muhsinin haka sunan da yawa da yawa a cikin al'kur'ani da Allah ya kawo to su ne ibn taymiya ya tsamo ya ya wuri guda saboda ka sa'ad bin mu'az bawan Allah ne ya samu karamci jarumta ya samu ɗaukaka ya tsiba ku duba ya musulunta sanadiyar wancan mutumin idan wanda ya yi musulunta sanadiyar wani shi girmansa a wajen Allah kaji yadda yake mai za ka ce da wanda ya kawo shi da musulunci misali a ce a sanadiyar ka an samu abokananka guda biyar duk sun dawo sun bi Allah suna san Allah suna bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kamar yadda ake bukata barbaran iyawarsu a tsammanin ka wani irin kwari za ka yi bacci a cikin sangaji gidan aljanna wani shi ne bukatuwar bayi a duniya kuma shi ne gaya ta bukatuwar kowane bawa ɗan ƙwarai na mal kada islamu kuma وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأرض mutuntar wa'annan bayan الله da na farkon na biyu ya zama sanadiyar jagoranci na shigar musulunci na al'umma masu yawa daga cikin ƙabila aus Dewa sun bi sun yi imani na وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة وموئلا وقاعدة لدولة, لدولة الإسلام العظمى دقلنا سيمة يوم مدينة كوغو يوم من الله يوك أولا يتاري أسكنت عن شريعة مدى ta بيتاسو ya zo don ba waya da za a aika mai kuma duk wanda ya baro maka ba a ya koma don an kama shi ya shiga bakwai saboda haka babu waya ba wani abu da za a gaya mai toka toho an shirya amma dai da musuluncin waɗannan mutanen guda biyu madina ta gama shiryawa in gobe annabi ya zo za a karɓe shi Sallahu alaihi wasallama daga rannan madina ta koma gari gida na islama wani birni na farko a duniya inda Allah ta'ala ake bauta ya ba tsoro birnin farko a duniya da ake bauta ma Allah kamar yadda yake so ba tsoron wani ko wata to madina ce sun ta yasri ba da jama'a suka cika ta masu cewa Allah sai ta koma madinatu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama duk wani suna a bayan sunan da annabi ne ya zama yake an gane ko sai aka ce mai malam طولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير نعم ولأ المحب بحبيبه وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العبد في اليوم القادم وجعله شغله الشاغل tun daga ran da usai ya مصعب بن daga ya ko kafa kai yana neman sai ya shashi yana bibiyar alkur'ani duk wanda yake son kayan alkhairi ana gane alama da labar abin ya koma ta kake neman aure a hankali tsanka wani suna kake wata kuma in ka zo gida ko gudu kake da mota an tabbago sai kai baki sai ka tsaya ka bata amsa kai mata magana an ka tafi abuja sai kai fakin so bakwai a kasa gane ya allah zikiri kake a mota ko da wani abu kana amsa waya ta ne wannan alamun soyayya ne gare ta to me za ka tafi mutumin da ke son qur'ani ya ba zai kama shi ba ya kokarin hada cewa anas ko in ce abu talha al-ansari ran da ya musulunta shekara 60 a duniya rannan yake gaya ma anas agolansa kun rigaye mu samun wannan farala sai na kamo ka a hanya ma'ana ba a yanke dan mani ta rayuwa ce to ai na kwana biyu ne yanzu wace hadda zan iya yi wa ya gaya maka akwai yayanka a cikin ya yi hadda wa ya ce maka shi ɗin ne ki karya ma gwiwa to ai yanzu irin wannan sallah ma zan iya irin ta saboda Allah a ce mutum ya rika azumin nafila ina zan iya yin shi ciwon ulsa gare ka aka da komai ba mu dai wannan abu ne ya farma yara sai su yi ta yi haka gobe kiyama za ga yaron ya wuce a kanna ya baka da mala'iku ya dauta su ganganci da shi ɗin ya gaya maka labarin ka rinka ɗauka shi usai daga nan da ya yi imani daga nan ya kuma alƙur'ani yana karantawa daga nan da ya ji ƙur'ani daga baki musa dan umar daga nan ku ya kama shi yana muhibban bi habibi yana mai rukun alƙur'anin kuma yana mai san mai san shi mutumin kirki kullum ne ma yake ji wane ne ke san Allah ina kuma jama'a ta Allah suke masoya ma'aiki a kan yadda aka koyar sallahu alaihi wa sallama, to shi ya iske yan uwa ya iske wurin zama zai kuma ji daɗi ba sai an san ka ba yana cewa mai wa aqbala alaihi ko ikibalan zami wata ya runguma alƙur'ani ya dumfare shi kai ka ce dumfalar mai kishirwa zuwa ga ainihin wurin da ake shan ruwan daɗi kun ruwa kala biyu ma'ul azbi ruwan daɗi ake ce mai ƙauye akwai ma'ul ruwa na zarfi wanda ba a shawuwa saboda gishiri to ba a ce mai ruwan daɗi wanda kishirwa ta kamo shi ya faro wajen ruwan daɗi ya ke zuwa ga wannan wurin za ka ga babu abin da ke damar shi face shan ruwa akwai wani bawan Allah da ya iske manzo sama a filin Uhud a filin Badar kawai suna tsaye sun yi sahu ga mutumin nan ya yanko doki a guje gudu yake gudu yake gudu yake yana zuwa ya sauke ba doki ya ce ma'aiki mud yi uka ya rasulullah shin fada mun hannun wa bakar waya ma zan yi imani ya fada hannu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah بايعتك على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله ونصيه لكل مسلم yana gama wannan mubaya'ar ya dumfari ruwa ya faɗa kan ruwa yana sha yana ta sai gawo shi aka ɗauka ya mutu sahabin annabi ne ya mutu bai taɓa sallah ko raka a ɗaya ba kuma ɗan aljanna da izina domin ya zo bada ko ba gaba ya zo bada wanda Allah ba mu labari a khayar cewa Inna Allaha إن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم Ko waye abin da zai yi kaga wanda ya je badar duk abin da ya dan aljanna ko me ya dan aljanna ubangiji ya azumi shi to amma da haka har yanzu akwai masu ganin A'a, ya za a ce Allah ya ji masa zakka saboda da ka ce Abubakar ma da Umar ana su ma sai an yi musu oh ko dai baka yi da Allah ta'ala ya ce ya yarda ita kuwa idan Allah ba sai kayar da ba kai dan bakin ruwa ko ba gaba ne qur'ani cewa yake yi laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar su muhajirai ne sun kaura sun bai iyaye sun bai ƴaƴa sun bai jikoki sun tare a madina sunan su muhajiri sai dai in zaka ba da wani sunan nasu sabanin sunan qur'ani ya ba su to wannan ana iya magana da kai a mahangar ilimi amma idan baka da shi a qur'anance to sai dai a kyale ka ka kama masu rabon imani amma wanda ubangiji ya yi wa rahama da imani sun yi gaba bayan Allah wannan bawan Allah haka ya koma sai daga nan ya ce فكان لا يرى فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله بذلك سبق ganin sa ba face kawai mujahidin za a gan shi duk inda gan shi a shirye yake a ce bismillah akan tafarkin ɗaukar ma Allah a bayan ƙasa walau me aw akifan yatlu kitab Allah ko kuma ka iske shi kawai ya dumfari alqur'ani yana karantawa akwai wani abin da gani in madina suna yi kuma koyewa alqur'ani ce idan mutum ya aiki ya aiki ya ritaya idan gida ya zauna ya samu isasshen lokacin da zai bauta ma Allah idan Allah ya suka alkhairi sai kai aiki kai aiki kai lokacin da hukuma za ta ce kai na gamsu da aikin ka yanzu na wadatu da aikin ko ma gida ka huta idan mutum ya koma gida zai rinka bashi kuɗi yana gida a kwance to kamata yi wanda Allah ya yi wa haka in dai zai gode ma Allah ba kamata ya koma kuma ya rungumu na aikin da zai hana shi aiki ba gaskiya karfinka ya kare me za ka ci kamata ya tare a masallaci ina dan aji biyu a madina na zauna a wata unguwa jurs kullunan alamis da juma'a ran da ba ma karatu juma'a ina harami alamis sai in zo wani masallaci babban na juma'a a unguwar sai in zauna akwai tsohon da ke samu auren wallahi ba tsohon bane haka a'a ya gama aikin shi ya yi ritaya tun safe in ya asuba nan yake baccin kailula na safe zai tilawa qur'ani har rata hutu ya tashi ya sallah raka a biyu ya dan kwanta a laikashin kishin gida da rana hantsi ya dan fito ya tafi gida ya karya ya wanka ya dawo bai da wani aikin da yake ya gaba to wanda ke ashin gwamnati an ce an da shi na kuma zaka in dai ba neman tsiyar kuma a duniya saboda Allah an ce aikin ka ba a so ka huta to dan Allah kuma sai ka bari shi dan ya baka aiki sai ya zo ya zama shi a nan. babu abin da yake daga tilawa qur'ani sai sallah idan yayi yayi zuwa azab sai ga gidansa an kawo mai shayi a buta da kuma dabino ma'ana rutsari sai a kawo mai na masallacin sai ya koma gefe yana ci abincin ne kira idan ka ci dabino rutsari kyakkyawa ko dan madina irin bulubulin nan ka janye kamar ashirin da bakwai da kofin shayi biyu wallahi ka saka abinci wallahi ka saka abinci to sai ya ci wanda sai ya zama shi tsakanin a azahar zuwa la'asar sai dan kwanta kaɗan ni na yi da shi ya fi so goma a wannan wurin idan an jima ta yi dawo la'asar sai tashi je a rana ya dawo sai a yi la'asar da shi shi wani koma gida bai na nan zai ji tilawa ƙul'aninsa har yamma idan aka yi magariba sai ya koma gefe ɗaya ta zihinsa har a kira isha'i ya sallar isha'i sai kuma ya gida shi a rayuwarsa baki ɗaya da yake saboda mai aikin da aka yi an haifi yara suke kawo ce bane abinda ake baka na rayuwa ya ishe ka in dai baka dora ba kanka musibar duniya ba na ga da mai mukamin famsek a nan asibitin nan mun san juna tun ina yaro ana isa ga mun gaisa lafiyar ce mana an ce kawar aiki shi na yi rita alhamdulillah yanzu kana gida ce wallahi mana ina gida yace in dai ba rashin godiya irin ta mutane ba duk wata ana bani rabin miliyan me zan yi ba sani ba ko haka ne mukamin famsa idan ya sauka shi ba zan ba a zama famsa ba da gida ya ce ina gida ana kamun rabin miliyan sai dai in ga alasdin an ɗura mu sai shiga ya ce ɗauko in yi cefa ne mu ci mu sha <clears throat> wanda bai shi rayuwa ba da ya ishe to kuma ila wanda ya samu wannan sai kuma ya lalibu wani aikin za ka nuna yake yanzu kuma sai kuma yana hana abuja to ga yamarin da kuma za a zauna a yi wannan aikin da ake yi shi tun da ya mutunta wannan bawan Allah duk inda ka iske shi ko dai mujahidi ko yaron kuma alqur'ani ya tilawa haka yake saboda ka har zama mahir a cikin alqur'ani mai girma yace mai malam wa kana raqima sawt mubina nuku nuqu mushrik al lahu تطيب له قراءة ma أكثر ما sakana al-layl yace shi ɗabi'arsa sautinsa rahimu sauti ne ma'ana sauti ne mai ɗan kauri-kauri ba da kiki ba ne kamar sautin mace idan ya tilawa ƙur'ani haka yake ma'ana idan yana nan tsikinsa haka za ka sautin na fitowa mushriful ada haka ne mushrikul ada idan yana karatun alƙur'anin don ada shi ne ba da shi an gane ko hamlu ko shi ne koyarsa idan yana karantawar kamar bayarwa yake yi ko tutibu lahu ko ina jin dadi karatun alqur'ani babu abin da yafi daɗi a wurin zakamar ta alqur'ani yace musamman ma aksar ma tutibu idan sakana sai lokacin da yafi mai dadi idan dare yayi duhu komai yayi bacci tsuntsaye sun kwanta na sama ko na ƙasa sun yi bacci mutane masu bige-bigen duniya sun yi bacci to a lokacin idan kana rairaya alkur'ani dadi ake ce na amala wa namat al-uyun ko idanuwa sun yi bacci wa mene kuma haka rayuka sun kaɗe ta wata ingiri yan uwa tala qur'ani ya fi daɗi shi sanya da aka tambayi hasil basari siflana ashabi rasulullah hasan ba mu labari kai kai da sabon annabi ka sallallahu alaihi wasallam da Allah ga ya mana ya suke Hassan ba sahabi bane tabi'i ya rayu sahabbai sai fashe da kuka da yake ce da kuka sai suke tambaye shi a ah, kamal buka to me kake mu kuka sai ya ce laqad ishtuma 40 minhum na rayu da mutum arba'in manyan manyan su yace wallahi laura aitahum nahara da za ka ga su ran sa tafiya tasubuhum marda suka ce ba su lafiya saboda iya taku tsantse ne a bayan ƙasa suna hange ina aka ɗaga ina za a aji yace in dare yayi ko ka su suna rubuki da alqur'ani tazubuhum fursanun fi maidanil waqa sai ka ɗauka mayaka ne a filin yaki. to haka wannan Allah ko da su sallallahu alaihi wasallama in dare yayi annabi sai ya fito cikin gari yana bibiyar gindin katangar mutane yana labe. an sallaba ko an sallabe ba laban kishiya ba ta ji abin da ake ta wando a'a laban me kake me kake ba hakimu ma Allah ki sallallahu alaihi wasallam ya zo yana laban ya zo gidan Musa Abu Musa al-Ashari Abu Musa tilawa al-Qur'ani mutum ne shi ma kaman wannan Allah ya bashi mizmar min mazamir al-qud saboda haka yana yi annabi ya ji da gari waye ma'aikin su zama sai ke labarta mai kai je na zo gidanka na je da kake kanta alqur'ani lalle Allah baka sauki mai kyau laka ta mizmaran min mazamir al-hud alayhi salam lalle an baka murya irin muryar hud alayhi salam yace manzon Allah ka ji ne yace na ji cikin dare ayyana kake yace wallahi da na san kana jina da na ƙara wani sabon kari na alqur'ani ka ji kari kala kala man to mu yanzu karin ma ɗayan ma mun kasa yin iri da an matsa maka ta aini ba haushe ne ba zai iya ba ba ma guje kenan ba kai kurani ne a baya kuma saboda ka idan ya tilawa alkur'ani cikin dare ya fi daɗi ka ɗan fara ka cikin ɗaki kuma ba za ka iya zuwa waje ba kana tsoron kada wani ya ce maka wani abu daban kulle ɗakunan ɗakin ka da windoji dukkan sa masu gadi ka tilawa alkur'ani za ka ji daɗi za ka mai gadi ya jin daɗin ka saboda ashe ba ka bacci kana sallah tilawa alkur'ani kuma zai ba labarin ka inda baka sani ba mala'iku su rinka maka fa'i daga nan sai me kana sahaba وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته صحابي bayin Allah <clears throat> suna بيبير wani lokaci ne kusi da ke tilahu qur'ani saboda me don aje ajiya yake yi bibiya ake yi yaushe ne zai yi yaushe zai hudu? yaushe zai fara don kawai ɗan adam mai saurara na'am suna riken giyato rike-rike wajen sauran tilawa alƙur'anin bawan Allah kamar mu'az dan jabal ne mu'az dan jabal idan zai magana shi mutum ne bai cika magana ba mu'az amma har idan zai buɗe baki ya yi magana to za ga jama'a kowa ɗin ana sauran mai mu'az ya ce saboda mu'az bakinsa da Allah ya bashi babu abin da ke fitowa sai hikima in ga zai magana abin kallo ne abin saurare ne wannan shi ne abin da ya kamata a ce ka siffantu da shi ka ɗanfaro da shi kar bari a ji manganin maza daga bakinka kar ka bari a ji abin da shari'a ba ta da shi ba kuma kai mai faɗa ne a ji a gidanka kai mai faɗa ne a ji a wurin aikinka ko da ba kowa ne akwai abokan 'ya'yanka akwai ƙawayen matanka masu kallon ka da mutunci idan aka ce abin ɗiyarka ya fi da kirki ka yawa ka so ko baka zo ba sai an maka dariya kuma ka yadda ko baka yadda ba sai ka bar abin faɗi ga ƴaƴanka su mu yi hasara mamu sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi inkarin ɗansa bayan ɗan shi ne to ubangiji ya tsire mai albarka a can babu li'an a bulogul mara macen da ta kawo ɗan wani ta shigo da shi da ba nashi ba ubangiji ba zai saka ta a jannata ba to ku dubi yadda al'amarin mu yake a yau yadda mata suke sha'awar zira idan suna da aure don suna ganin ko ta ɗebo akwai ma'ajiya yau mata in suna zina abin da kai sai mamaki wani ya rubuta mana wace karanna muna program a D.I.T. ya ce shi tun da Allah ta'ala ya shi baya zina sai da matan aure kuma sun fi samuwa kun ba wahala ya ji wa'azi yanzu ya tuba to dole sai ya koma duk wacce ya zina da ita ya ba mijin da haƙuri haka ai ba yi ba ko domin wani an ba shi haƙuri ma zai haƙura shi da Allah malam kai haƙuri na take mata kaso bakwai da Allah ka haƙuri ina jin ba za a wani lafiya ba so bai da kyau tun da kayi to a tubu kuma a shiru kuma ka a gaya wani to barna da matan aure yau ɗan uwa ta zama ruwan dare a cikin garin ta zama wani abu kawai gwanjo a kasuwa duk yanzu matan masu samun kwastom saboda su ake tsammanin ba za su ɗauko cuta ba kuma ka duba fahimta karuwa suke yawo amma kullum in za a rika cuta a najeriya mu ake rika mai ita in za a rika cuta ciwon hiv sai a ce mata wajen aure in za a rika cuta yoyon fitsari sai a ce matan musulmi in za duk kayan tsiya mu ake turowa ga karuwar da bata iya wankan janaba ba sakarya a titi mazinaciya amma ana ganta farce ita saboda da kayan magana da kuma kayan kariya akan dukkan abin da ke a duniya Allah ya bamu kariya sai mai malam ne mu saya fa ya sa'da man yutahu lahu an yasma' al-qur'ana minhu rataban qariyan kama unzila ala muhammad fa ya sa'da man yutahu lahu an yasma' al-qur'ana minhu rataban ko طريا كما انزل على محمد فيا سعد ما دلادا kwanciyar hankali nutsuwa ga wanda Allah ya bashi ikon samun lokaci ya zo ya ji ƙur'ani ɗanye yana bulbulowa daga bakinsa ɗanye kamar yadda aka saukar akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ne annabi ya ce idan zaka in kana son ka ji qur'ani danye ka saurari wannan dan mas'udu dan mas'udu annabi cikin dare idin shi ya tilawa qur'ani yana a masallacin sa bisa ɗabi'a bai tafiya shi kaɗai da shi da umar da abubakar suka fitowa sallallahu alaihi wa sallama suna dun farowa suka ji ɗan mas'ud na tilawa alqur'ani sai ya musu haka da hannu ku tsaya ya gama ya gama sai ya dawo yana kunuti inna allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait idan ya faɗa sai annabi ce sal tu'ta sal tu'ta sal tu'ta tambayi an baka dan masaudu tambayi an baka dan masaudu ko inna fa sanan gibi sanan amin tambayi an baka dan masaudu har dan masaudu ya gama kafin ya gama sai manzon Allah ya jani sai ba shi sai yake ga amma Abubakar da Umar man arada an yaqra al-Qur'an rataban kama nuzila falyaqra'ahu ala qira'ati bin ummi abdin wanda ke son ya kanta alqur'ani danye sharaf kamar yadda aka saukar da shi daga sama ya karanta shi irin kira'ar wannan ana mai lakabi da ibina ummi abdul muna ganewa to dan mas'ud ya samu nara wata ranar manzon Allah zama idan ya samu zai ce dan mas'ud to karanta mun qur'ani in ji daga bakin ka yace ya sula awa alayka nuzul ba kai ake ma wahayin qur'ani ba yace bala walakin uridu an asma'uhu bil ghairi ina so in ji shi daga wani baki wanda ba nawa ba to in dan mas'udi ya katantare ya tattake ya kama tilawa alƙur'ani wallahi manzon Allah banda kuka ba abin da yake kuka yake tai ya karanta min sutun nisa'i wata rana yana bin shi yana kuka har ya zo kai inda Allah ke cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai ji annabi ce bi hadbuk hadbuk had ya haka ya haka sai ga annabi yayi kuka duk gemin shi ya jike a cikin dubarsa sai dan Mas'ud ya shiru bai karanta Qur'ani bayan Allah Qur'ani kayan zama ne Qur'ani kayan aiki Qur'ani kayan tafiya ne amma yana buƙatar fahimtarsa yana buƙatar yawan tilawarsa yana buƙatar aiki da shi yana buƙatar imani da shi yana buƙatar kiran al'umma zuwa gare shi idan ba mu yi haka ba rukunan nan guda biyar babu shakka ba zai gamsu da umar shi Qur'ani ana karanta ba ka baka san ma ana yi ba na je wajen umara cikin azumi tun ina makaranta shekara farko da fara dawa na koma umara da azumi tun daga nan ban ƙara yin umra da azumi ba ina Najeriya saboda haka muka itikafi da wani bature ɗan Ingila a ta mutumin Indiya ne amma haihuwar Ingila renon Ingila rayuwar Ingila musulmi ne ya zo um-, umra shimfiɗan mu ɗaya da shi akan mayafi muke kwana a haramin maka ita tambaye ne na gaya mai ni waye shi ma tambaye shi gaya mai shi waye ya ce ba za ka je ingila ba in maka hanyar visa ka zo ingila ko ɗan katsin ne mu zuwa da kai mana ce a'a abin da ke kai da a Najeriya ya fi na ingila da yawa ka bari dai inda Allah ya aje ne ni ma na mashi zuwa ingila saboda haka muna magana nan daren bakwai su dai si ne bisa ɗabi'a dai ta al'ada harami da shirin shirin suke kiyamun laili wallahi su dai si na karatun nan yana kuka shi ya ce bai san me ake faɗa ba amma harbin nan yanda ya tsage ana kuka kowa na yi ni da kusa da shi ni ma ina yi kawai shi ma sai kawo kuka bai san me ake ba idan ba halawa ta imani ba ta alkur'ani wani nobel za a karanta ka kuka don Allah ɗan uwa ka ga yanzu akwai mai ilimin kan da nobel juz'i goma sha biyu ke hada jim talin ce kuma juz'i sha biyu bane ina turawa masu zikirin ta aka haka zaka shi kuma suke hada shi amma qur'ani ko sulusi raji bai sani ba gaskiya in uwa muna lokaci ya shi muna kuma dama karo bari ƴaƴan mu sai su kaɗai mu ba mai ya kamata mu wani abu da wata za mu samu amfanuwa akan haka mu samu riba ta rayuwar mu fatan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa mun samu tsaya malam za mu iya tsayawa nan ina ne wani وقد استعذب أهل السماء في وزيارته kamar yadda 'yan ƙasa suke sha'awar jin daɗi da saurare da rigin gyato da musabaka wajen neman in saurari karatun usai a bayan ƙasa haka mala'ikun sama suke sakowa haka su ma suke gaugawa suna rigen gyato suna musabaka suna rigirge wajen kowa ya zo ya samu wuri ya kama don sauraren tilawar alƙur'ani daga bakin usai na gaya muku kafin mu zo wurin usaini shi ne mutumin da ke kasu mala'iku ke sakkowa don kwaɗayin jin mai yake ƙarfawa